الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu yace shi ga fi tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi yinan na safo gobe 2014 kalenda miladiya ya ga yi jika yi chakata ta haiyya ni ibnu abi dawud daren yin zane yawa bai je yilani tu na ngai sharhin yam ne ga tuffatu saniya sharhin manzumati ibnu abi dawud al-ha'iyya ya shekul allama عبد الرزاق ابن al المحسن العباد البدر sai cin gwanwusa ta wuce ta babu ya ba ɓata da tabbata ya Allah e ya suna jihadi ta ɓata nan ya je zaba wangi wadda ya zai je da sun ya tsoye ci nan a salatu ya tsoye ci ya wuyi cuyi da tabbatu ya da shi ya tuci ɓata waya na biyu muhammadu ta zami ta sa'adu shi bayanin zumana na na na mai bayani ƙuƙurogi na sa a sharahi ya mutu. ya alha'iya da yan man wuce ko man koya hadisi shehu ya bagdad ya ga abi bakar abdullahi ibn abi dawuda ibn suleiman ko ibn abi dawuda suleiman ibn ash'as a sijistani na imana egiyan al'imamu ibn abi dawud littafi na na manzo matoyo na manjike na <clears throat> lafazin maje sauki mafayin ku fiki umade matsayin wuce kawai bayan manyan tun zamani ya fayin haɗe banin nan man shi magube ka kayan daga bayan mai mai ga ibnu abi dawuda nan mini man na shi maguwo riwaye kasida ya alha'iya benin al'imamu al'ajirri na kali fiye a shari'a na al'imamu ibnu batta na kali fiye al'ibanat al-kubra da al'ibanat al-sugurena al-hafiz ibn shahin da ka littafin a sunna da littafin loci shi na ɓata zanne ji mato al'ajiri ta ibn bata ta ibn shahi ɓata yi makanta ibn abi dawud yau man ji maji sharai jiyu ka ka ka ka ka kai al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala wani gan manzu mafi alha'iyyar nan ga da mutawa mutawatiratun an ha na da kafida alhaiyar nan wunde mutawa tira daga bayan manna kuna rawa ha al'ajirri al'imamul ajirri na ka shari'a na hugude ya bude gada karshen shari'a a biya tuniyar na bida da na gafi bo wasu na falaha sharhan hatu babu na al'imamul ajirri kunji shirayen kafida ibn abi dawud da nuna wa abu abdullah ibn batta fil ibana al'imamu ibn batta kuma ke gobe littafi da yigan al'ibana nan mini manne wa mimman sharaha mini zai make ji sharayi ya littafi wuce na ibn albanna ya bago sharayi wuce da kaka kayi mini manne make ji sharayi ya littafi wuce benin al'imamu safari ne da mujallabi guba littafi ne gan lawa'ihul anwari sunniya wal lawa'ihul afkari sunniya sharhu qasidati ibn abi dawud al haqiya fi aqidati ahli al athar salafiyya hmm. wa le gan al imam al ajuri wani shari'a al haqiya ibn abi ah, ibn al banna wani hasan al banna hmm. ibn al banna min mankon sunna juwa zamani hmm. zamanin da ci mun ji shari'a alha'iya ne ibn al-banna na be mutum da kinki ya ji sharayyar ar-ra'i abul qasim az-zinjani hmm. as mun take ji asifari ne alhambali mun take ji shiranya alhaiya nabi asiya ga abdurrazzaq ibn abd musin al-abbad al-badr mun take ji shiranya alhaiya na manji madawa ka ka ka ka ka ya social asr ne tun ka kuna ke republication alhaiya na manji jin shiranya so ci ga da alkhairi hmm. tarjuma yamman da kalitafi nan sunan yamman na na e ga imamun allama alhafizu sheku bagdad abdullahi ibn imam abi dawud suleiman ibn ash'af abubakar as-sijistani mana ibn abi dawud sun nura da wani ko hmm. amma man na na e ya 230 bayan hijira ke man na waili wannan man na na baban mana al'imam abu dawuda wula ibn abi dawuda daga daga kiyar sigistanu lo sharq to garb lo kurasan to asbihan to bagdad to kufa to makka to madina to sham to misra to kiri kakai ebodin duwa kafin ilimi umudu ji kafin ya manji mashi kafin ya maka wata na bagdad ibnu abi majin rayuwa, jin ya baga bagdado wa kana wala shekin sami'a minhu Manya mafari na mai ibnu abi dawud ka kafin yi na ngai man ga muhammad ibn aslam tusi muhammad ibn aslam tusi na rukuni ga karun ya mini man koyi hadisi jo baba ibn abi dawud amma kun ma na abu dawuda ne baba ya abdullahi ibn imam abi dawuda na mu fahimta sarawin mai ginwi wanda da katuli man na makau katuyin wunayi muhammad ibn aslam tusina mana man na kau ilimi ya hadisi yin wuce fi da wu jisimawu ya hadisi da yi gembo nan ibn abi dawuda mun wanda yin mawuci ko ice katuje tun daga wai zakan yi ni dalilin lauti nan gayi wuce ibn abi dawud ga da haltul kufa wa ma'i dirhamun wahid mun ya ga da kin ya kufa ya wannan madada wani jira da muke ce fa haltu bihi salatina mudda baqilla fa kuntu aqulu minhu mun ta jira min minna mun shi in ci mana eh su su su su su bawo fa kuntu aqulu minhu wa aktubu an abi sa'id al-ashaj fa ma faraka al-baqilla hatta katabtu anu 30 alf hadith ma baina maqtu'i wa mursal ka mi din wuce nan shi dina ya jira minina wujin zona illa fatin ya hadisi 30000 ka daga yayin mambu kuyo ibn abi dauda man koya hadisi wani kwa hadisi fiti da iyaka nan babu tubabu nugan haddastu min hifzi bi asbihal bi sittati wa salatin alf hadith mun ba di mun ba di 36000 ya ya zaji kin ya asba hada biki hadith 36 alzamuni alwahma fiya fi sab'ati ahadith a ganwu ya timbici hadisi gutu abamini hadisi 36,000 nan gbanin a gan cin ya a hadisi wuto abamini falan man saraftu kaku nan kekpe kinye asbiha da gaji zukun na wajen tafi kitabi hamsata min alama kun ka dastu hundihi mun be je baji wuce tini ta tun ne nan wunde ga je su kuka ba wata na ga wuce bici na gutsu min ugo sai min ugo ya dane gu yi wani mana na wuce bici min ugo guwa tare ku bagdad lalagan da biyu ta ji makanta ya al'imamu ibn abi dawuda ne ga alhafiz ibn shahinina musa ji bayani cinye kagoyin katunyen al'imamu ibn abi dawuda ga amla alaina ibn abi dawuda finin ga ibn abi dawuda sai ba disi ya be ci e ya be ye wa mara aiki biye da yake tabon wani ta tafiye sun guba na wacce ne wacce ba katun yana inna ma ka ne bile hauzan Wani ba a fẹ́ ba bi fata pátákì islam tó mọ́tẹ̀ ní da ci ya dọ̀ alẹ́ mìbọ́rì wọn wani aka duka ce min baro ba da ma kabura na mu ya wancin na sukun waya kududu na wabi daraja shi ibnihi abu ma'amar biye je kitabun fa kun hadithu kaza fa yasridu min hizbihi hatta ya ce al majlis eju ngalita tilasunwa muto ba

wujin kafin da ba wuce na yi gali a ga abu da na kasu a sunan na ko Wuce kiyaye ji kafin da ahmad ibn saliki wuce kiyaye ji kafin da muhammad ibn bashar min man kun hadisi ya zauna wuce kiyaye ji kafin da amr ibn usman al-himasi mun kiyaye ji kafin da ishaq al-kausaji mun kiyaye ji kafin da ne amr ibn ali al-fallasi mun kiyaye ji kafin da muhammad ibn yahya az-zuhli zai ji makanta ibn abi kí wọ́n lọ́wọ́ lọ́wọ́ bá ní man wuce zaga shaci gan waje man ministry fún ugbo ajé man na juji da yi mm. ko? wato zai ji ji ta ji zai ji gwaka zai ji gwa da da da dokun abu ibn ya ji abul hasan dara kutuni al imam dara kutuni hafiz bijiji ya abu hafs ibn shahid al-hafiz ibn shahid hafiz ga karu min da hadisin sai mu wa abu wa abu ahmad al-hakim to abu ahmad al-hakim wa ibn batta to imam ibn batta na mun wuce ko min imamu a yi mai sunna jo zamani ne nan sai jirar ya lubidai da iyaka wa muhammad ibn umar ibn zumbur al-warraq kan muhammad ibn umar ibn zumbur al-warraqi ya al zai je lokacin alwara kudin a rayu zai ji aja sai kalita fi nan ma'ana wa kalita lalita fi yin a kasidan alha'iyya na banin da misali wala da bayan alwara ku wata lewa ko fiye littafi na mutum shagai wakan zayon ko ji ana ko wata littafi na shekara wa 50 copies yagwai hmm. kemi dai ya je ko ya dai ya sayan tomato saji ya dai ya sayan yankori ya dai ya sayan kazana a tilaga ya dai ya sayan alwarra ko na jon na je dili bi a ya ni ta ta ka a ya ta ta ji a ya ni ta ta ji kaza mun shiga ya ji wani ga wa ke mato ne ya so rake yi mun sai tun ya alimamu tahawu ga da nungala ce ga alimamu abu ja'far al-warraq so zai jige lukin zai ga al-warraq nan to etun wuce zai je luna etun wuce ga shift ya printer ji bani mun ga printer je ji bani dana hmm. wa abu muslim muhammad ibn ahmad al-katib عند أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتبي وعيسى بن علي الوزير وأبو القاسم بن حبابة بعتذا makanta àṣà mọ́ man tí kó wọn àdẹ́rẹ́ yìí wọn àfẹ́ di kí náà àfẹ́ di wọn tí àfẹ́ la ìlìlì yàná yẹ̀dí rìbí kàtìrẹ́tì ìfà kò mínúhù wọ́n yẹ̀ kó so ẹ̀ǹdì kafan káfà ṣẹ̀dẹ́ta ìlìmí ọ̀gẹ́ lóyà gà ìlìmí wà fẹ́ di wọ́n mọ́gẹ́ sọ ìlìmí mọ́ ìlìmí wà fẹ́ ké yóò matsayin al'imamu abdullahi ibn abi bakar ibn abi matsayin ya bayan ilimin ji na jimin shi juya na Alhafi zabu bakarin al-hallali alhafi abu Muhammadin hallali da bakarin bakar Wani hallali wale hallali shi wani zo ga kani ibn abi dawuda imamu alil iraq alhafiz abu muhammad al-khallal mai ibnu abida da ngai imamu ya kira ke tijo wa man nasaba lahu sultan minbar umadda mini zai ji etu ya iraki sultan ya zamani wuce wato minbari na da kan shi shi ya ibnu abida daga fewa a jita ni mamudu ya ce ba jita ni mamudu ya ni ta ta minbarin nan wa kad kana fi waqti bil iraq wa wa wa kad minhu wa lam yablughu fi fil alati wal ittifaq wal itqani ma balagha wa kad kana fi waqti bil iraq asnad minhu ade da idan iraq da ide isnadi ga ibn abi da kan gane wa lam yablughu fil alati wal itqani ma balaga huwa amma za mu ci ide itqani ilimi ya fanni ya sana'a ya hadisi na na kan ibn abi da ju itqani na falana so kula ga da wannan al-khatib al-baghdadi wai ga yace ibnu abi dawud ba kana faqihan ibnu abi da fikihu da iyaka nan aliman umma ilimi da iyaka hafizan umma da umma da kwaji siyan kwaji salimu da fiti da iyaka nan hafizun ji ko ku yau ko ibnu khillikan wai ga ga kana abubakar ibn abi dawud min akabil huffaz bi ga abubakar ibn abi dauda da mini man wuce ko ne ku hadisi fiti a kibaru fa zuwa hadisi ne bagdad nan aliman uidin ilimi mutafaqihan ko mutafaqahan alaihi imama wanda fikihu mai yi shi ilimi ko gana ko al-imamu zahabi Hussein ibn Abi dauda ya ga kana min buhuril ilimi al'imam ibn abida da edwe ilimi bi haitu inna ba zan faddalahu ala abihi har kudi ilimi da tu babu na sashiyan manji a ga ibn abida da jika ilimi ga babu babu na ka suna na rito mana yi gacin gana wa kala aidan al'imamu za a bigan ka na abubakar min al-huffazil muburizina nga abubakar ibn abi dawuda wanda mini mini mini ufazu mu ciko mu ciko ne ya wili ne a diso nan ma huwa biduni abihi wa ga kudan zuba babu ba ne sannan fattasani fa mun kali dan wuro wanta ha ilayya ri'asatul hanabila bi bagdad wanda mini kishi ya hanabila ya bagdad zamanin wuce wa qala aidan al'imamu za a bike ga yake ibn abidau da daga din gan warrajulu ibn abidau da nauni da nan min akabiri ulama il muslimi wanda min man wuce koyo musulmi jo wa min awsasil hufazi wanda min zai da tawsiku ga yake hadisi a na bata ya ji na jimman juye ya ce E za na kasu na ga ɗin ya ji kasu na mm. shi shi mai cigan wani jimai ya cigan man kaza ji katun yi so waɗe kashi wadda waga zai shi lauya ko zai shi kiyar a yi lauya har tu babu nan adazan a felopin lauyanci fe jugu legal system da sauransu har aji justice supreme court shi nan a gaibe form ebo da bench a shagar rito iya zato zakan zan wulu ya lau yayi nan ne bane nu gwayin yau ci ga yalo anan wake ya riji ga wake ko la ji ga ne ba so kaga wadda ni libo da venture su ba a zan ba wa ko ne zan ba zan ne call to buy so eri ne zan wuce ji na su kuma da alami tukuncin ko la ji fahimta e bone zan ce dishige ke nutlalogon wani doctor addini nga da university nga medical school ji daga cabo har da su ba wa da su ma shi fi ga practical nga kaza jinga kaza jinga kaza ji medical doctor da college da ne jiga eh daga yi ne ya ce medical doctor da ne shi college da yi ne ya ce medical doctor ne kya so nusa nusa ya doctor jikin wucin ko wajen fiki wani ya gana mm. hmm? mhm. eh bayan ejitun ẹjí tún ní tẹ́là ní òdédé tẹ́là díjì àti ẹ̀rọ tó a ní pàdìṣó àti tuntun gúnfà nílò èdò ṣiṣàwò òfèrà ní òṣìṣẹ́ òdé àṣìṣò alẹ́ ẹ̀gbọ́n tó a ní pàtẹ́dọ̀ nfe papeda shigo wunde ne ga mopeda kamar na zugun nfe bici nfe ga wunde ake tela zangoci nga liwe wa biti ta ce da eh samu ti mace la gure mm. nga ji da so ke nan galo te gum mace la gu da ne ja jiri gum mace la gu ne ke la nu sa ji ne ja ne ja ji ne da ne eh da ne maji da ne maji wuri unji da patan la ti ke da wani nga nga nga ce la wuri da patan la litafi nan nga yi manya wuri da patan ne man nan nga yi manya sai da yi man ji ga yi ji ga man da nan mm. ka university kai da ga ji katu wuce ake were yi kan waye exam ni ga wakanin alaka ta ke cewa ya kun ya shiga jan bi ma'ana wani wagan ni ba ta ji zo wa exam wa lecture attend wa test ka wa exam ka wa kan zaji wa kan zaji wa yi sanit sanit makanta ce ya certificate lawe zai fi sanit makanta ce ya certificate lawe professor wuce ko wuce ko ya ga jiriya ga ewo ɗaya kan zai wa makanta pass wọ́n yìí làdé ló makanta ní gẹ́gẹ́ gọ́gọ́wà kan na fasa ni sannan wani mai ji wani gadon yana gwani ji fiki uba wani gadon wani aqida ibn abi dauda aqida ibn abi dauda ga ya aqida na salafu salihu shi ta ci gonu aqida ya aqida ya ashabul hadith shi min yana mai lawo, e tiya gana nono nga ili ta ci nu ka ce ga manzo mutuyan alhaiya ko mm. na mujin bayaniyan yani aqidan ahlus na wal jama'a da bunan wani tabbatarwa ke da al Abu Dawuda mun ganzo na kakunan ko zo bai ne Wani. waga da a shari'a ya al al'ajiri wa ladiya wa gan al Abi Dawuda gan za qawli ina da ba nan wujigar ta masar bi hablillahi wa tabi'il wala, wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu har bi karshe ba numu be gangan iza ma takattar dara ya fahim hadihi fa an ta ta'ala khairin tabitu wa tufihu har da bare nan mutu haza kauli a kira mun gadano wa kauli abin nan mun ga yaki dai baban wi ne ga abu dawo da nan wa kauli shiyukhi nan nan ga ke yi, ga yan manya jo wa kauli ulama in ga ma ke ga yan manji min man lam narahum najile man wuti jiya amma ya ga wuce kama balaga na nun na wuya ya ya ki da shi na go ya ga da dana fa man qala ya gaira zalika kan ga ga dan wuce ga ya ki na na alle na to ba na akadi kaza wala ga hmm. mun sun ta mu kin ne man ungwayin la bayani ne ya ki doloji hmm. e bo wo dan wuce ga ga mun sun hmm. ta ko ko manzumatun nan manzumatun alha'iya wanda amfani da ayyaka wanda ji makanta ko fiti da bani wadi da yi da salafu salihu shiga da wani especially man na makola ibn abi dawud da nan da matsayin wancin kwaya bayan manjo mini ai ma salafu ibu da wanda mini awu ya tuya na jo da mini fazu ya hadisi jo madan mi zai fe zai mai kwaya bawu na wani da gaskiya na imamu su kuma a ciraga koyo littafi na shi ibn abi dawuda kanin al-imam zahabi rahimahullahu ta'ala muji ibn abi dawuda ya ke dai in ka littafi sarawina ni littafi na yukana in ka asunan in ka kitabul ba'd in ka kitabul masahib in ka shari'atul maqari in ke ka an-nasikh wal mansukh ibn abi dawuda ma wa jajali e tsayin zulhijja e ya 316 bayan jira ne da sallama mai giya 87 years zai shi majin ya kun sallaka kunu jihadili na a di 300,000 malu ya gishi wa mil ya gishi abdullala wanda muhammadi ta abu ma'amar ta obaidullahi malugin lageguwa a yi zagutu sai ce buyu sai ce ju gafara nan da mai musulmi bayanin wanda bai fi ge zumago Hmm. gata emiyan ko manzo makiyan alha'iya man gan تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك برعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك برعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تقبل لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح daga tamarsak bi hablillahi agwa sun yi gbanin tsoyoci wata bi ilhuda a molano tubawo wala ta ku bidiyyan za ta zane ji bidiya na ma la'allaka biya na nema tuflihu ga ga gango wa jini bi kitabin lahi yana ma gajin abi ne ni ta fiye su yake wa sunanin lati da sunan na shi a tat inda an rasula da ba ta ce su yake wani tanju wa ga gangwa wa tarba'u wa magadi rabu al-imamu ibn abi dawud su ci gungun gafara in can manzo matun na ca da baiti guba na ne baiti guba nan wajen bayani ya ci daga ya lagwa sun alkur'ani yi mai lagwai sun sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam na ta juna yi mai liɗi a zangani ya didi eh. a nama da mine koyan na alu sunnati wal jama'a ji a jalamitu littafi aji wani ngai bayani ya mazdaru talaqi babu alu sunna ya lagana ya bayan usul din ta furu ya addini bo ewa yana e ga tukpata na sukun wala to ta tiya akida na gena mulo da zun ta tiya gere ne ja ta zuna mu da zun ta tiya usul ne ja ji daidai na ebo ne daga mito alqur'ani mutan mito sunna ya ne isa sallam ta ce fahimta na sahabi annabi jinan lannan wajiya ko lamaru ma guya alusunnaji ina e ilagwala sun alkur'ani amma lagwala sun sunna ya bisa sallam amma ya fanke alkur'ani lugwa amma ya fanke sunna lugwa hatta babu na al-imam al awzai ganna duru ma al-kitabi wa sunnati haythu dara ye fanfan zabi alkur'ani ga sunna ba nan qur'ani ga sunna fa falo ga ye falo al-sunna ya sa gobe daga bayan ya kita chabwa shaykhul islam ibn taymiyyah وليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة wuce daga bambun a sai biya mun ba za nan wacin gami na nawa amma daga ba sai ci da tuci yi bo wa biyo sai ci wa sa wayan mataki bo ila ila ya sakuna na nabi sallan sallan mu labini ga malawa ne ta fi alu sunnati wa jama'a jo kami a ɗaga ya aqida shi e ya wani aja sai cha etiya da zagu su ta ta yato yace da su sunna ya nabi ya e zamu iya nan da bid'a e, ga malaka kutuba aja amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah zane da gaskiya gane so su yace wa khair alhaji a wani madi alkhairi gana na yadi muhammad ba wani alim sa sallamu wa shar al'umuri muhdasatuha na man shari gana su kun gai yana ya fade da ne wani lori a a fiti na kawo bayan juman dondo ne lawo tiye muhimmanci ya gwasan alkur'ani da muhimmanci ya gwasan sunne da muhimmanci ya ezo da didiye sai ne ya tiye ke mina bidiya mai bajin hadin zajin lalace nan ba ne ta masak agwasu ko? agwasu wale gan ce ce wa ta su bi hadin layi jami'an wala ta farrafu agwasun ya gbaya ce ci benin da mai gagan kere-kere ma wasu kuro ne ya alaikun mai fani mana ce ci jiyaye na ya zukuntu ma an fa'allafa bai na kulobikun da ya ake makirishi da ce ci shiga ya bayan da yawa gaje fa ba tu bin ya maki yi ikhwana e wani mu yace ke su kun ya tafi biye da shi wa kuntum ala ta fa khafrati min an alfa an kaza kum minha kadhalika yubayinu allahu lakum ayati la'allakum tahtadun wallazina yumsikuna bil kitabi to shi lawal asli ta fi yace ci wa aqamu salata amma sallah ku yiki ni na inna la nubiu ajral muslihina ne jabi yarane ya talada ya ya balo ji hablullahi tamassak bi hablillahi hablullahi babu nan man jiga gari kakai amma duk nun da yamma sai shi mai tafsiri a ga hablullahi babu alqur'ani kimina al-imam ibn qayyim ngan ngan e ga wuce na magai muradi ibn abi dawud so ya gannabo e gwana zumaya hablullahi to sunne ko mm. tamassak bi hablillahi bi ma'ana ya wale ayya ahlu sunna agwasun da gwamnati ce agwasun alqur'ani lawa ce badalo wata tabi'il huda wa mulami wa tubawu alhuda babu sunna ya bana alhuda na bida alqur'ani bi sunna yana mulama na guba ada hidayatu tawfiq wal ilham amma da hidayatu dalalati wal bayani wal irshad mm. hidayatu tawfiq hidayen alọ́ọ̀lọ́ọ̀dí dacewa kó yán wọ́lọ́ọ̀dí pàdé yín wọ́n látún gúrú olú wọ́lọ́ọ̀dí pàdé wọ́n látún lèdè ojú kíọ̀ lúgbà wọ́n lè na hidayatu ìdáyàtì hidayatu láti wọ́n bayani wọ́n irshad masu kun me sai kici so a ji bayani wọ́n lè bayani ko amma idan ya fita sai ku zugun ya goyi su ya ci bu mudan zama la su ya ci gani na kala ta ji man ahbabta walakin Allah ya hadi man ya sha wa ne bi zani gaba wani wuba wa ma wani gaba so ko zani gaba wani wuba so ko ga laisa alaika huda walakin Allah ya hadi man ya sha ba wa dan wa zani gaba so ko wani wuba ce lati na gan man yaji lafawa al-mutabi zane sa kuga wu ba nun ga ba bawo mai dilfa falan ta ida o mai lil faulaika humul khasirun ga na sun ga na yaji asara nan ihdina sirata al-mustaqim ce wi bai koyi goro hidayatul ji nan hidayatul tawfiq wal ilham no hidayatul tawfiq hmm. hidayatul yake yi wala no tu gaskiya sun ga no ce ko bunan hmm. gama la ne sa sallam wajin ce ba ga Allah mai ni alkal huda wa sadada Allah me baba wo bi wo be dace wai amma aji bayan hmm? an ga wani alai ba za ɗau lagas yi guwo ya gwasu ko budan inna ka la ta haji man ahbabta na na gaba wani wu ba wa lakin Allah ya haji man ya sha amma hidayatu ya addalalatu wal bayani ala bayani a jaya ga yin nage nage sakwai wanna sakwai wannan yau ne a gwasi e ban na tunan annabi jin na tsoho kuyo ko hmm. ce ce wa amma samuda fahadai na hum fastahabbu al'ama huda ji ya wuba a tuci gwasun ejin ko agwasun eyena agwasun energy hmm. bawo yau ya a bayani ko wa ya <clears throat> ngabun jimanu ngabun gaji imani na wattabi ilhuda ma'ana awa sun bawo ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ya bana ba wani da alkhairi ban zai bawo ya nabi ba nabi ga khairul hadi hadi muhammad ba wani da alkhairi ganan sai bawo ya nabi sallallahu alaihi wa sallam wa khairul huda ba ba abun nan zai bawo ya nabi sallallahu ba ne da alkhairi ganan zai bawo ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga babu wannan wale zai je ni ga alqur'ani yun na shiga a dagwa sun alkur'ani da gwa madaga sunna yanar za a wuce jagi ya bane da da dogon ya suna alkur'ani kuma suna ga na ka alkur'ani wani lagwasun mm. ka alkur'ani jiya ya bane kur'ana ya sai ya mm. wa sunnatul baydawu inda ulil nuha sunna na cici karara nan e eh, bayan da ya ji yankali a ci da ilimi na fil hukumi qadiyatun ala alqur'ani sunna ga yana ya alqur'ani wuce jin bayani yana alqur'ani na. ni bi da alqur'ani ga wa ko na ba lati buyuti kunna e pa en e se bayan e, e, e tuye jiye mi e bu e baji mi bu min ayat la ayat ce na ga alqur'ani ko wani hikmat da yake mai ki al hikmatu babu sunna ya ni sa sanna ma yi sa nabi inna allah kana latifan khabira sai ji wa mata kun rasul zai ku zainatu shiga ala ne gaji yago wa ma na hakum anhu fantahu ina mawaka ina ya gangani biyu wa alai shartu ya mafaridu ya tamassak bi hablillah wa tabi al huda nan jin bayani yake masdar ya talaqi ya lusne dai ne da ajadina daga alquran bo fetiyo daga sunna ne sa sallan bo wa fetiyo ba nan man ga da tunan mutum bi ciwo ko da bana adam ga kullu bani adam khata bani adam bata bi cici ciwo khairul khata'ina at-tawwabun a maji alkhairi ga mijin ya ci bi suna ga da ji tuba ne bago kaman ga ci bi ciwa lai mi tubi ci ciwa ko wa ma samantu zu za ki wajen mula jaruji yabo hadisi ya addinu an-nasiha hmm. kan doro ba wai da zanda biya ne muhammadu da sahabi ba na sahabi bai yi makanta yin mando shigaje da su sako tunan a yi kawo ibn hajji masu ma hmm. amma ba wai zuntaciyar sahabi a liliwa hmm. kaga ga sahabi ya ce ne ba na soji daidai gane taciyar sahabi yi nan kama la ta shiga wata sabila man ana ba ilayya ali tuye kwen zai jije bacci bi bakin ci nan ta shiga kunu ma a sadiki ya amba da ya zayin gaskiya ji ta shiga wa mai shafi ke rasu da zaga gini da fici nan min ba a ma ta bayyana na hulhuda bayan ba wata layu nan wa ya tabi gara sabili mutu la mi tuye kwen zai ji mumini nan da kwen zai na. ziji mu'min na jama'a da mutu ya kwano ya kwan sahabi a nabiji fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad dau. kaga imani be ri ne ji ma ni be ne agaje bawo annabi sa san da khairun nasi qarni sai da alkhair gana min qarni yawi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ku yo ko e wa ne gan dede masu kun tamassak bihablillahi wa tabi'il huda amitu ba hu gashi shi wadda mitu ga mazabi ba nan mazabi hali al-kur'ani da sunne ba nan man da jila mazabi man da mazabi ya babbai ne wani ajiye da ne abu na gala na tu ya gauna ga ni ga ba bana a ma minhum ahadun da'a li maqalatin ghayr al hadith wa muqtada al qur'ani adde da min man wuce koyi musulunci wanda ga halami a tun da shi ga al qur'ani ba sunne ba za sa al hadith fa wa mazhabi hadith ga ta maza mai mazhabayin imam shafi da zan wuce gannaji al imam abu hanifa a son gama al imam malik ga kullu yukhadhu min qawli wa yutrak ya ga za mai ceya illa sahibi za al sai zai kabaru cho dalana imam ahmad ga ajibtu li qaumin arafu isnada me ji mamake jama'a ne ke to isnadi da lan turayen maliku ga wazai da zanu ci na fahuzu min haythu akhadhu idan lan da bana to lana hmm. dinun nabiy muhammadun akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu adini ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi juro aya juro ya bago ma da layaji makanta na wanda gawa ga wulu je gwagan asaru ya faru da gari ta ni mun rawa sona ku ji na ko ga shi shi ofe ji mai hadisi to kuma ya mubghidan alal hadith wa shatima abshir bi aqdi wilayati shaytani ibn qayyim ya wani ji mai hadisi to ko wace na vona doga ya shaitan ga ya yawo ya bago boye ya alusunnaji wanda min ya na mai sunna nan bu yamman koya na jima wanda mina alamai yan bid'a gama na ajaga alamatu alil bida'i alamai yan bid'a shi alwaqi'atu fi alil asar a sagi manya hadisa na biji kako gashi shiga na wala jari na yan doyo gon ina gali yan doyo na gamu yanzu a gashi shi wa fi lamti tafsirin albatiniya jima a a gashi shi ogan

al'imamu al'imamu ibn bida da ce gan wala ta ku bidiyyan ga ake dan bidiya min ya bar dan bidiya ga kuranu lugwa dan bidiya ga sunan lugwa dan bidiya ga ba wuya sahabe jiya ne sa sallam lugwa to ko al bidiyyu wani wa kuranu ceya wa sunna ceya maji da ma gani duniya maji ba wacce ba wanda la addini wa tunani biya yanin ga ne gan wajen ga walala walala addini amma da ya ga bidiya wangi ne bane bidiya ne hmm. kullu muhdathatin bid'a yando na sabina addini bidi uyo Mun ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ana ta bida ne man da bashi wali ana gaji da su za wuce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ina ne addini gumiyaye mali mana da zubaye mai da jiga addini musulunci gai addini buga ne jadi zamani ne biyan wa jadi yinan na amma za ba da haƙi illa dalal yadda ba su mai gaskiya wa sai ya yi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum dan da ke cibiya daga bayan ce ciye ya gona daga aje da zai ta shiga Allah ya dalla sayin fila ya ci duniya ko biya sabuna nan yi su nuna suna zai je tuna da su je bata na wani ke wani ya ci mai lege tu kirki nga ya zai bane bidiya je da ji ba da ji ta ci tuwa ne fa da ga daga suku a ci ma le la ya e bogo da su e zu ya ne bidiya eh, nole bid'a to al-i'tiqadiyya bid'a to al-amaliyya biya gani biyu bid'a ta rafida ta khawariju ta murji'a ta mu'tazila ta wa'idiyya ta jamiya ta ja'diyya ta sufai ta gulatu ba sai yanzu kiyo yanzu ya buru wa khairul hadi hadi muhammadin ba wani da alkhairi ganin rai ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaga shi ne wata cikin bidiyar yadda ne wane gan mini ya kone gida da ya nun gayi a alkur'anu faciya a sunna faciya a ti da ya bi an kali shi bi rayu shi bi enaji bi tari na gama na ji edikino e, e, e gado ji ne a ke ne bata ku a ke ne ne addini la na tawari ke tawariki kulliha jama'ar ruwato wa khatta kulli banani ga agagen na tari yoni tari ba ta yi gaskiya ba an gida ya kafin ta ga ta yi bago jitan kiwo babu gaskiya ta babu gama na cin irin al muntaka an ahliyi wa ga abu hadith wa abu hadisa ja ta zuna daga bayan manko na bi shahada ya ga hadisi yana amma ya samu dace zalla allaka tuflihu ebo lodi egwa gan ima ne egwa lasun alkur'ani egwa lasun sunna ne bisa sallan yan gani bi egwa lo ebi di e nga yana la falahu zan da zo baje da alkhairi be ya ga no ce ta zo baje ce ci mu ruwa ni jani bi tatiya sunna wale ga alfalahu kalimu na ko kala da alkhairi ne bi alkiyami na zan mu ce to maga kalimatan la la to ne lawo ya ci alkhairi akun kalimai alfalahu na egwa gama da ya ga sai ga wala sun alqur'ani sai ga wala su sunne sai da ya ga ne bid'a da ne ga ga gwa wanda da ya ko gwa wanda da sunne ko shi da gwa su yanda ci kayina wale ga zannan wa da dage kan ma gawa za mu laye gabe daga bai ma muhammadu ga mata da ahadun bil kalami fa afla zandon da ya da shi shi da hadisi ko ilmul kalami a ta ga zannan ga aje rabuwa kakuna alimamu shafi'i wulle bishir bin giyasul murrisi yana imamu shafi'i na la yuflih bishir a jigiya a gangwa sai ce latin ya gan alif lamim zalikar kitabu larai ba hudan ilmutakin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وعليك تشجع لتعشي وشي kelo ke shi da babawu ya zai da su yace shi nan zai ja imani da gaibi nan amma sallah ku yi shi nan a mai wudun ta da sai ki jiya yana da wanci mai maji bai na cin biya wani a mai maji bai na cin biya kami wani nan amma gaskiya bai fa alkiya mi nan za wanci ga ta ce ba wubu daga ba sai ci abu a za wanci na gai zai jagan gwano a cewa ne lega sai fayar zai jagan gwano utuye ko hmm. ima jibe gaibi aljanna ina siratu malaika ko hmm. azaba kabari ni mai kabari lawal mafuzu al'arashi ẹ̀fọ́ eh? àlìkíyà yi bata yìí ná pátá àlìgbé ayìmá àdìyàn nìdò yìí ọ̀lásàlọ́kù oníkíní àṣùbá zuru lásàrì magari ìṣá wádìí náfìlájì olóòjò olú olóòjò olú lókàtí ọláwọn ojú ojú ẹ̀hún jẹ́ tọmọ anínátù wáyé bá ajú ilẹ̀ yìí máa ń yin ohun ìjẹ́mí kó wọ́n jẹ́ kó ṣú ìjọ kò dùn ìjọ ọdọ sálà ọmọ da ọwọ́ màálùkì náà lóṣù kó lágàkọ́ wá sauransu wa mai masu bai na ci yanin muhammadu ne alkur'ani nan da ta sunna ne ya wani sunna da mini yana ci yanin bi ala inni utitu alkur'anu mislu ma'ahu alkur'an la da da shi alkur'an fa magani biyu a kyan ta yi ma ji bai na ci muhammadu ne ta taura injila zabura ne ko ودعاء القرآن بل تعرف متى a وبالآخرة هم يوكلون أما قد كيا gaskiya. كيا بكده فعل كيا بقد gaskiya. sako gun da funa alkiya da benin alama alkiya ne dabo a da kafo ko tirati da alkiyano ina da alkiyano aljanna da alkiyano a ta wafa alkiyano mummini shaye sai shaye amma gaskiya bin na mu da shakka ilai maganaki a danaki ilai ga jani a ko kalu ban ba sana yin markadina haza ma wa adar rahman wa sadaka al-mursali ne ga imma ne ba ta zane ta cin ba wanda daga ba to ya ci abu a ga ife ja ga gwana to ta fi da mini abu la'allaka tuflihu la'alla wannan ne litaraji ko ne ma abu luwa ba wani ke mun je yake da ke ja wa ga da ji wa ga gangwa wa ga wasan al-qur'ani wacce kwasu sun ne ya nufi sasallam wacce ya iya da bidiyar da ya to mafi adini wa madan adini ba ne wa kagan wa bai tiye ba ci gan wadinin bi kitabillahi wa sunanin أتت عن رسول الله تنجو وتربه ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربه ودل بكتاب الله إنه قاد عديد لتافي يتعيشي والسنن التي بسنن شي أتت عن رسول الله تنجو وتربه نبير باتو يتعيشي ونبيل نغوى غوى تمودي ربو ga ji addini nan ga yi fi ya ce ce bai sun da yana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu labari na sako bai tuce gaya nan wallawo ya gaskiya umarni na sako bai tuce gaji nan wallawo ji aluwa na sako bai tuce gaga nan wallawo ɗaya gani bin zawa jin miki ta billahi wa suna lillaci atat an rasulillahi wadda a sunan ba wai jamu ya sunnatu inda mai ɓaɓa na hadis na jagobe da ba a nisa a sallamu nan ko ebogowa ne ga hadisi ga ta zube zo deji uyo ko wai mutawatiru ku yi ahadu hujji uyo aqidato ne na jin na ahad na ta zube eluji eh, hujja aqida bwana alul sunnaji آل الحديث جي الفرقة الناجية جي kawai gane ko ya dole su gashi mutawatirwa mai maslaku ya abin bidai ya je la hadisi a hajjuje hujja aqida wani Allah ya tanju ga daga shirin balayi ka ya alkiyalo wa ne ga ga wasan da sunne wa ya dike mine da jin kana ko mm. anna za su sirati mustaqiman fattai bula ta tabi su bula hawa sun alkurani ba sun ne wa da ya gubi da yawa hawa sun alkurani ba sun ne ya tunguru na oluwa na wa ta ya kiyaye bula su kuwa to yi jani maza to yi jani maza wasu yau ko alaihi na dalla ta yin filati da ya sabu na nabi yusu nuna sun a maga wa sun alkurani gangani da sun ne wa ne gan wa ga ɗiya gangani da in bi da aji wa muga agada taciyar albura ba ya bada al-islamu gariban wa sai kulu wa sai udu gariba fatuba lil guraba wa muga ba sun al-qur'an ne da sunne wa ga aji dai gani da al-hidayati wa ma ya gu da gibwa fa ma za ba da al illar illa ad-dalal wa sun al-qur'an da sunne wa al-gayyaki ne da da wa ma da shakka wani shakka da kira ke shi wani jike wani dokun tsakani a lubidai jiyo sarauni a mai da gai a lusun ta kwasan alkurani da suna ta ta ali ya babu ya ke nuni na wace kan zama su ne man wuce ko mai mutu kalli mu mini tace yin bidiya jibo da wani allah ke ce ci gan min ha jami'a ba ta ce kwashi daga aljanna in ma ya ciyar na kun huda ba wumi ya biyaye فمن اتبع هداه يعني كان متبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ده سنة بويا رازنة مدى بويا فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى يعني كان متبع ومنا وما علي باي بايا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويجري تيما يجبيد ابن عباس وقول ابن عباس يجتيما من مقاتي آية النغان تكفل الله لمن قرأ القرآن sai ta hagu wasu jin ya zane gagba alkur'ani nan wa amila bi ma fi molotu da yana fi bane nan Allah ya zilla fi duniya wala ya shika fi al'akira na biyu jawa ma ne bayi bayi efoyin alkiyaniya Allah ya samu dace a gabar ya kan da wanda ya gade ya gaji ko gyara ko karin bayani na ba ne gadi daidai ne ya bazace ciwo ci wuya lada ba ne ga ci bikina da ji kan yiwu yi gbe dokuwa ye ci biki ya ga umarni da sai ki fado yi sai ki fado yi sai ki yi ilimin a jamfani nan sai ki azo bayi yi da wata bi karin bayani na wal ilmu inda Allah. Musallam Allah. So, eh, eh, da ka rubuta dawo da wika kuma Muhammad Bunu. Muhammadu Ibn Aslamu Tusi. so subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa aftar astaghfiruka wato atubu ya ce mazaru talafi mazaru talafi na ya kitabi labi suna yi a wasu suna sun da kashi lima manhajar salafi sun ga mu da alkur'ani kuma da sunna ya sai za ga aji fahimta ya alkur'ani sai za ta aji fahimta ya suna waje fahimta ya suna ke mina sahabi a nabi shi ji fahimta wuna ko na ji ganewa e bude tuwalul ji a bidiya ne ji e ji dani nan a ji aya ji inda ta a ji tuwali su ji ko mun je wasu hadisi na muke jina ne ke wata su a zo gaji ga in ba fahimta na wallan aya da daga sahabi a yi lawa in ba na wani hadis na gasa a jiya nabi na gane ya nabi bo ga jikiyo bayani ga ake ya gbani ga wani fahimta wancan Allah a shan gayi ba wu sa a jiya nabi shi a dewa ke yi ko ya ji fahimta ebo na kagun yi bi an a wata yi aya jinan ko yi jinan ga ga ji wajen abin da ya nawa ya ganin ga na ga zulayo a mai wa hadisi ji ama aya no jinan to n'ogina no jinan yana aya wuna gada wani yana ne fari la aya wanta ko hadisi wuce wani gada za na yi suna kirkin hmm. ko laji gada ganya ba ne za shi wani sallah da kila wata ji sallah wani wa ji ya na wani na na ba ne ga sabi a ni bilayan wuta ko da shi shibarin nan kaga kila zai luwaji kila kila da zai luwaji ma wani luwaji ma ya wani ganga wali ya su kwayo wata ne ga wuye, shawo kacha maka bin wuya jijin mayo wata da jibala ta sabuwa jami ta tawuya ta buru marar sahaba wa ne pati, jiye wa dambaino wa ya ku dambaino da alalimin gogon kai na girgije da sanan ya buga wata ne ga wuya shawo kacha maka da jani ma aya na fahimta ni ga faɗi a nabi lago bi ta biyu da shi koyo ko hmm. ta ba shi shi shehu ya sufa ya ji allah kiyaye mu wanda kan yin zagi gwa ga mi ga kila wace diyan node ga ni sa san ga man ka ne fi hajiti fi kan la fi da ji yu taimako taimako ya bugun yu ji taimako yin ce taimako na fa ita ne ya sabi ali bila hadisin sun nabu eh eh la shi shi wewe mu na waje zikiri kila wace wewe mu dai mun ga su ko Allah ne ko la kiyaman wa udan wa ala jidubi da bugo ba na ga ke wewe mu da na la kiyaman da kutuban tafasil tilan zidi fasara ga nani ne no ne kaga wa alaji tu فهمت يا صحابي بتابير بتابير تابير جا ودع بني دا جغالي جلا لاتي هو جغالي أكو نعم لا عني جغالي كم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم لا عني خير الناس قرمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم بابا شيء هداية التوفيق من ولي الهام من الله هداية الضلال والبلاء منه الرسل والعلماء هكذا هداية الضلالة inda dalala idatu dalala ad-dalalatu ala yawuza dalilu inda dalalu yadda wajen inda dalalu yegi idatu dalalati hidayatul irshad hidayatul bayan kuma yau zan ci فدل يدل دلالة دلائل هداية الدلائل ولي الشاهد هداية الدلالة وني دلالة بدالي نعم ولي الشاهد ما دل الله أعلم أجعلنا لكم نعم سبحانك الله بعمك أشهد أن لا إله إلا أنت أتفقى